a'udhu billahi samil alimin barka da kasancewa tare da mu a dukkan lokaci masu bibiyar mu a shafukan mu kamar da kuke gani tashin media ce yake kawo muku wannan labari da eh, wannan hujjar kuke cikin kwamin Wuhan ne inda jiya Lahadi 20 ga watan Nuwamba 2022 inda suka zo a garin Owagar inda aka buɗe famfo na ruwa inda ake ba kawo ruwan sha Eh, kuna gani yadda dai ake zubo da ruwa cikin eh, tiyuna eh, kamar da kuke gani tawaga mai lemiyar na kwaminta ogo haman da daratar na ruwa na jihar tawa da kuma daratar na ruwa na departament keta suka halarci wannan huri inda kugina al'umma suna farin ciki da annashawa a wannan huri a cikin kwaminta ogo haman ne garin owagar kamar da kuke gani ya wannan cikin wannan bidiyo lalle tawaga ta musamman yadda mai sai lamiyar asuman eh, suleiman eh, na kuminta ugo haman ya halarci wannan guri eh, da kuma diratar na ruwa na jihatawa da diratar na ruwa na department ta keta lalle kamar da kuke gani a cikin wannan bidiyo gashi nan da al'umma suna nan suna ta murna da farin ciki a wannan huri to mu ce allah sa albarka wannan huraji da aka yi na ruwa da garuruwa na kewaye da wannan da aka ba ruwa cikin wannan furashi to mu ce Allah ya biya eh, shi mu ce kuma eh, garuruwan da ba samu kuma Allah ya sa su ma su samu eh, kasance tare mu a kowane lokaci